to ai da matsala kamar yaro ne kawai ya balaga yana samun ɗari biyu kullum ya yi asusu ya tara kuɗin lefe da kuɗin sadaki kawai sai ya ce wai a zuwa ya aure sai a duba ga to wancan fa tari kai yanzu daga sanda ake auren nan ba ka da wani abu ma'ajiyarka yanzu naira ɗari biyu zai iya ɗaukan ɗawainiyar ga kai da ita in ba mura ya same ka sai ka je wanka ko baffanka ko mamanka ko babanka sun taimaka maka da na magani ɗari biyun can ba za ta yi ba to sai ka ƙaddari idan damura zai kama ta ya kama ka mun dai ji yanzu a gidanku za a yi maka magani yanzu ita ma gidansu za ta yi mata magani yanzu ga mai wannan bai kalli haƙi ba ba yanzu in ɗari biyun nan na isan ku ai ana nan watan wata rana ana kwana ana tashi za ta yi za ta haihu ɗari biyun zai ishe ka ishe wannan yaran sai ka lissafa kuɗin pampas yana ciki kun gano wannan da kyau ko a daina lissafi ne <laughs> a wadda na fara ma na kala yatsa ɗaya don fara lissafo maka abin da ke ɗamfara da wannan kuɗin kaza kuɗin kaza duk yana ciki kuma ana nan lokacin sallah zai zo za a buƙaci yi mata kayan sallah yi ma kanka kayan sallah naman sallah responsibility ga nan da yawa da dole ka ɗauka to tsakaninka da allah kana da basira ka kallo mawara a zalika kogo kawai ne kawai kana kallon inda ta zuba maka murmushi kawai shi ke na magana ya ƙare to murmushi za a ci Allah shi kyauta mala yake cewa istimbatan min alwaqi mutum zai kalli mawara a zalika ne in ya ɗibo abin da ya faru yanzu mun gano wannan da kyau ku me zai biyo baya ai bari mu ci uban suwa ne ba haka masu wazi suke ba ka shek ana ji kadira kan mutanen to kaga in yana da basira sai gane to wannan abin da na yi fa wannan abin shi ya haifar man gaba da suwana kuma wannan abin shi ne to mai basira kenan sai ya kiyaye me yasa mutane suka tsane ni me yasa mutane suke kaza da kaza da kaza sai gano asalin dalilin allah shi kyauta